labarin musayar 'yan boko haram da ke gidajen yari don samun sako matan chibok ya nuna boko haram na bukatar shiga tsakani na kungiyoyin da za su amince da su don samun mayakan nasu an taba wannan yunkuri zamanin gwamnatin jonathan amma daga bisani aka fasa ko janye baton ganin bidiyon wasu daga matan da sanya ɗaya daga cikinsu ta roƙi ɗaukar duk wani mataki don samun sako su ya ta da ƙaimin masu ruwa da tsaki ta wannan ɓangaren shugabar ƙungiyar hana kangarewar matasa halima baba ahmed na ganin za a samu nasarar kubutar da matan ta wannan hanya dan da an taɓa yin hakan ba a samu nasara nasara ba wasu abubuwa sun biyo baya shi yasa suke son kungiya ta shigo ciki in har za a samu kungiyar da za su shiga tsakani ina ga watakila hakan zai fi insha Allah Halima Baba Ahmed tana ga akwai kungiyoyi da za su iya tsayawa saboda a yi wannan yarjejeniya don saboda dawowar matan nan. Eh ya dangana da irin kungiyar da suka ambata ina ga akwai kungiyar da watakila idan suka ambace su tunda abu ne na sulhuntawa da sauransu a samu kungiyar da za su amince amma idan har su din ne suka ambace su. Masanin harkokin tsaro Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Jigawa ya ce sun wannan hanya ba mai bullewa ba ce. Yanzu fi sabilillahi duniya wa zai fito ya ce dan ta'adda da shi zai je wani ya je na abin nan duk duniya babu Amerika ba ta yi, Birtaniya ba ta yi, Faransa ba ta yi. To da wa za su yi sun san waɗanda za su yi da su ne waɗanda suke sun san su waɗannan 'yan ta'addan wallahi ne mai tabbatar maka ba sanin suka yi kuma ba su san ainihin abin da tsaro ta takun tsakun take ta tare da shi ba shi yasa suke ta wannan shiriri ta hayaniyar su yaudari mutane su yaudari gwamnati gwamnan da ta shuɗe ba a yi da su ba an yi da su ne aka samu ba abin da aka samu. Dokta ana maganar musayar fursunoni ne da dawowar matan nan fa kane kayan fursunoni da waɗanda ka san kana yaki da su yanzu fi sabilillahi layi kun kama su kun kama kun kama yan ta'adda kuna tare da ku waɗanda suke can cikin jeji suke suke yakan ku ba ku san su ba kan nan da za ka je ka saka da da kake abin nan kake zancen saki ko kada a saka ai babu shi wato wannan abin da za a yi wato wani kuskure za a yi a saki to waɗanda ka saka ka ne nufin waɗanda suka je su ne ba suka je suka kashe waɗansu waɗanda suka kasa suka kashe wa ƴan uwansu da kuma iyalansu da san ko su za su yafe musu ai mutum mutum tare yake da cika bai cika goma ba Allah na yafiya amma ban da mutum yan gugurmayar ceto matan na ci gaba da daga murya don zaburar da daukar matakin da ya dace gwamnatin Najeriya ta bangaren na nuna daukar duk wani matakin da ya dace matukar haka za ta tadda ruwa Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya